um, assalamu alaikum yan uwa na al'ummar jihar sokoto na dr kalanzir ɗan drama na jihar sokoto ɗan jam'iyyar apc um, ina samun kalubale a waya da kuma saƙonni da mutane ana nema na a kashe ni saboda na yi talla a jam'iyyar apc so wannan abin ya bani damar ah, na yi hijira na ban ma Allah na haƙura na jira lokaci saboda Allah shi yake komai na tafi wani wuri can inda kuma zan wata rayuwa kahin mu gani amma dai ku sani ina mai tabbatar muku ni zan mai turasa ɗin da nama na jihar sokoto a duk inda nake a fadin najeriya ko fadin duniya zan ci gaba da aiko muku sakonni na nishadi da ban dariya da fadakarwa siyasa kuma sai wani lokaci in allah ya kai mu hijira gaskiya ta ganewa na tsinci yana da wandau wallahi ina da wandau allah ya sa'uka." amma duk da haka ina nan apc to ba ga mana ina ne addawa no mana. a na ki faɗa ma inda addawa no to wannan dan dire ke tambayar ka ai ba kai da Allah gabara ina motar libya